Tsofaffin kansiloli a jihar Niger sun gudanar da wata zanga-zangar neman biyan su wasu kuɗaɗe da suka ce suna bin gwamnatin jihar. Zanga-zangar dai da aka yi ta a harabar ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar ta kusa zamewa tarzoma domin kuwa har kansilolin sun share yinin jiya litinin suna tsare da wasu manyan sakatarorin ma'aikatar ƙananan hukumomin a wani ɗakin taro da ke ma'aikatar. Honorable Yahaya Shehu shine shugaban ƙungiyar tsofaffin kansilolin a jihar Niger ga abin da yake cewa. Famsek ɗin ne guda biyu mun tsare su ne akan bayanin su bamu gamsu ba sun ce a kira wani bamu san wanda suka ce a kira ba muna jira kowa zai zo ya zo ya mana bayani mu muna son kuɗin mu yau mun gaji. Garkuwa da su eh yanzu zuwa yaushe za ku sake su in ba kawo kuwa ai ba magana saki su ai sai sun aika a kira muna nan ko kwana za mu yi a nan muna nan insha Allah mun zo ne mu bi hakkin mu hakki ne wanda tun lokacin da muka shiga ofishin mu da wata uku ya kamata a ce an biya mu kuɗin nan har mun gama mun sauka yanzu wata na takwas ake nema ba a biya mu kuɗin mu ba kowanne mu a nan yana bin gwamnatin jihar Niger miliyan uku da dubu ɗari biyar da za a biya mu hakkinan ku nawa kenan a Niger mu ɗari biyu da saba'in da hudu wasu daga cikin kansilolin dai sun yi ƙarin haske akan wannan batu na Hurbo Idris Shehu from magama local wata wurin takwas ke ga yanzu wasu mu bashi wasu mu suna kotu akan maganganun bashi sunana Aule Isa Mashegu babban Rami Ward bayanan mara za mu yi Allah ya gai ya mishi sakayya ya nuna mishi cewa rashin cika alkawali ma yana da illa bai bari ba sai lahira tun nan duniya Allah ya jarabci talwa ya gwada mai a kokarin da na yi domin jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomin jihar Alhaji Yusuf Tagwai da wannan dambarwa ke karkashin ofishinsa a malam

Sun yi garkuwa da wasu a wasu famsek famsek guda biyu. Wannan zai zama su ne. Ok, wannan wata laifi suka yi ma dai a takaice. Har ya zuwa haɗa wannan rahoto dai babu wani alamu na shawo kan waɗannan kansiloli al'amarin da ke nuna cewa akwai sauran rina a kaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.